Assalamu alaikum sunana Rukayya Umar Santa wacce aka fi sani da Rukayya Dawayya kuma anti Bilki a cikin shirin 'yan zamani. Matsalar ka rike kuɗi kyam kyam kyam a wannan zamanin ku baka saka mutane dole yara kuɗi ya gifta ku sace. dole ne an riga an samu matsala ne tun farko ta rashin tarbiyya sun riga sun yi gado. To gaskiya shirin 'yan zamani labari ne ya kira ni saboda labarin 'yan zamani da aka gama rubuta shi su masu fim ɗin da director da producer suka ga cewar wacce za ta rudin antibulki ana neman matashiya mai tsiwa <laughs> to shi yasa suka ga na cancanta ne wannan rol din suka zo suka same ni a gida suka gaya min yadda labarin yake suka kama script kuma muka daidaita har allah ya sa na yi rol din kuma muka fara yin sa shekara bakwai da ya wuce ko shekara shida har illa yau muna shirin 'yan zamani.